This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkama da wanda asiriya da fatan mun same ku lafiya suna na sarfi hashin gumel tare da da hawo sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau ranar juma'a ta babbar rana uku ga watan mayun shekarar hudu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai Dimbin fararen hula sun daɗa ihu suna janyo fastocin kamfen ɗin shugaban riƙon ƙwarar ƙasar Chadi janar Muhammad Idris debi zuwa ƙasa. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun shaida cewa dakarun sojan rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a niger ɗaruruwan magoya bayan yahuda da masu goyon bayan falasɗinawa suka yi fito na fito a jami'ar sydney to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa yau take ranar yancin 'yan jarida ta duniya domin bi ta ire-iren kalubalen da 'yan jarida ke fadawa a duniya a duk lokacin da ake kama 'yan jarida za ka ga ana zana ta cikin kasashe masu muzata ma 'yancin da adam komawa ya ce ba karama ba shin ko me yake haifar da rashin tsaro musamman a jiha irin ta jihar niger Nigeria? a fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyar duk a niger suke a Nigeria. barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taba noma su ba sai a biyo mu domin jin rahoton da muke ɗauke da su daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke ƙawance da sashen hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma aro ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da maraice ga labaran mai karantawa hawa Sharif. Dimbin fararen hula ne suka rika ihu suna janyo fastocin kamfe ɗin shugaban rikon kwarya ƙasar Chadi janar Muhammad Idris Debi zuwa kasa. An dai watsar da fastocin kamfe ɗin Idris Debi kasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin kasar Injamena da Maudo birni na biyu mafi yawan jama'a da ke yankin tsakiyar Afirka. Wato a cikin ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka. a cikin wata murya da aka tatso cikin wani faifan bidiyo da yake yawo a kafar sadarwar zamani musamman shafukan facebook da whatsapp al'umma farar hula kasar na bayyana buƙatar samun sauyin gwamnati a chadi da ganin ƙarshen abin da suka kira da daular debi Davy ya karɓi ragamar shugabanci a matsayin shugaban soji a watan Afrilun shekarar 2021 bayan da 'yan tawaye suka kashe mahaifinsa Idris Davy Itno wanda ya shafa shekaru 30 cir yana shugabancin ƙasar. Bangaren adawa a Chadi da ƙungiyoyin fafutuka tuni suka yi Allah wadai da amshe iko da Davy ya yi suka kuma nemi da ya mika iko ga hannun farar hula. davi karami ya shaida kafar talabijin ta kasar a wannan makon cewa yakin neman zaben kasar na ranar 6 ga watan Mayu ya ci karo da matsaloli manya-manya da suka hada da kai hari kan jami'an da ke kula da yakin neman zabensa da zubar mashi da fastoci ƙasa. les piliers de la paix et de la stabilité, c'est notre armée. La transition ne veut pas dire que c'est la fin. David ya ce ya buƙaci sojojin ƙasar waɗanda su ne amintattun tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da su maido da bin doka da oda da kawo ƙarshen maganganun ƙin jini da ke ƙaruwa da rikice-rikice gabanin zaɓe. ya ce lokacin da ya amshi mulki shekaru uku da suka wuce ya sha alwashin dorewar chadi a matsayin ƙasa mai kwanciyar hankali kafin ya miƙa ta ga tsarin mulkin farar hula bayan zaben shugaban ƙasa na ranar shida ga watan mayu. To nan ba da jima ba hawa zata sake mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan a yayin da kasashen duniya ke bukukuwar karrama ranar 'yancin 'yan aikin 'yan jarida a yau juma'a rahotanni na nuna cewa 'yancin aikin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana a ƙasashen nijar mali da burkina faso inda aka garkame 'yan jarida akan aikin da matakan rufe kafafen labarai na ƙasa da ƙasa ke zama ruwan dare lamarin idan aka ci gaba tafiya a haka ka iya tsundum al'ummin ƙasashen yankin sahel cikin halin rashin samun ingantattun labarai a daidai lokacin da masu labaran karya kafafen sada zumunta ke faɗaɗa ayyukansu. wakilin murya amurka a mai mana barma ya aiko mana da karin bayani ranar 'yancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zo wa 'yan jaridar yankin sahel a karkace zancen nan da ake wasu 'yan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan nishar da suka hada da usman tudu wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba isu muhammadu da shugaba muhammad bazum da mawallafin jaridar lanketer sumana idrisa mai ga ana zargin 'yan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro kungiyar onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a ta bakin shugabanta jafar mamman ta damu da abin da ke faruwa a kasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa 'yan jarida mara ko gwamnati ko wani dan kasa wanda da yake jin dan jarida ya tsangwamce shi to na farko abin da kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mishi dole ya sa to kaga kun wanke kanku ba tare da kuce ce kuce ba na an kama dan jarida an yi ta kai ruwa rana kuma sunan kasa ya ɓaci a duk lokacin da ake kama yan jarida za ka ga ana zana ta cikin kasashe masu muzata ma yancin da adam koma ba ya ce ba karama ba wata matsalar da ta karu akan waɗanda yan jarida ke fuskanta a yau wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin 'yan jarida da nufin huce takaici a bisa zargin ba da labarin da basu ji daɗinsa ba editan jaridar larude listuwar info ibrahim musa shine sakataren kungiyar 'yan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya rgsp ka yi aikin kan ɗan jarida ba ka yi aikin kan ɗan jarida ba in baka ga abin da suke son su ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanye da za'a daga cikin ƙasa ko a kire ka ko a maka sako na whatsapp na a maka barazana nauyin kare al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu ya rataya lauyan hukumomi shi ya samu muke ma kira ga hukumomi su ɗauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana. A Burkina Faso kuwa gwamnatin rikon kwaryar kasar ta kaddamar da matakan rufe kafafen ƙasa da ƙasa bayan da suka ba da labarin da ya fito a rahoton human rights watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula yayin da amali mali aka wa kafafen labarai takunkumin da ya hana musu ba da labarin da ya shafi ayyukan 'yan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matukar bukatar ayyukan fadakarwa game da matsalolin tsaro malam zabairu sule shine shugaban kungiyar anefi ta mawallafan jaridu ta kasa. barazana da ake ma aikin jarida ana haɗin jarida ya aikin shi dama ce za a ba kawo wannan masu shiga yanar gizo su yi ta wallafa labarun ƙarya kai yau ko da dan jarida ya nemi yana son ya je ga yadda ake yaƙi na ya kamata a ce sun ɗauke shi an tayar shi an gwada miji. 'yancin aikin jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ta yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta 'yancin talaka shimfiɗa kyaukyawar mu'amala da 'yan jarida abu ne da yawa jaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayinsu na da suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. shugabanni na mulkin soja su gane da ɗan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne abokan aikinsu ne wanda ke kama musu tunda babu ɗan jarida yau da za a cewa bai son kasance. a sanarwar farko da suka fitar sojojin majalisar cnsp sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da nijar ta yi na'am da su gwamnatin rikon kwarya ta hanyar ministan sadarwa ta sha nana nanata aniyar baiwa 'yan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba sai dai rufe cibiyar 'yan jarida maison de la presse a ƙarshen shekarar da ta gabata mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin ƙungiyoyin 'yan jarida a wani lokacin da ƙasar ta bullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen kwato 'yancin kai na zahiri daga turawan mulkin mallaka Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun shaida a kafar labaran reuters cewa dakarun sojan rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a niger inda sojojin amurka ke zaune wani lamari da ke biyo bayan kudurin gwamnatin sojin niger na korar dakarun amurkan daga kasar sojojin da ke mulki a kasar ta niger da ke yankin yammacin afirka sun bagaci amurka da ta janye dakarunta su kusan dubu daya daga kasar kasar da kafin juyin mulkin bara ta kasance babban abokiyar aiki ga washington a fafutuka haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane suka kuma daidaita wasu miliyoyi da yake magana wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka da bai yarda a bayyana shi ba ya ce dakarun na rasha ba su raɓi dakarun amurka ba amma suna amfani ne da wani bangare na daban a sansanin sojin saman mai lamba 101 da ke daura da babban filin jirgin saman diori hamani da ke yamai babban birnin ƙasar. matakin na sojin rasha da kafar labaran reuters ta kasance ta farko da ta ruwaito ya kawo dakarun rashan gab da gab da dakarun amurka a wani lokaci da ya tsama tsakanin al'amuran soji da na diplomasiya ke karuwa tsakanin kasashen biyu sakamakon rikicin ukraine adadin mutanen da suka rasa rayukansu musabbabin musibar ambaliyar ruwa da ta afka a kasar kenya tun cikin watan maris ya karu ya zuwa yanzu a adadi na 200 cewar ministan harkokin cikin gidan kasar a yau juma'a a daidai lokacin da wata mahaukace iskar ruwa ke nausawa zuwa yankin kogin tanzania mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin afirka ya haifar da ambaliya da zaizayewar kasa lamarin da ya lalata amfanin gona ya laƙuma gidaje tare da ɗaiɗaita dubban mutane kimanin mutane 210 ne suka mutu a kenya sakamakon mummunan gurbatar yanayi wasu mutum 22 suka wato suka mutu a sa'o'i 24 da suka wuce kamar yadda ministan harkokin cikin gidan ya sanar a cikin wata sanarwa sanarwa ta ƙara da cewa mutane fiye da 165 sun rasa mahallansu wasu mutum 90 suka ɓace ko sama ko ƙasa abin da ya sa ake tsoron yiwuwar adadin wanda suka hallakan yana iya ƙaruwa. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ci gaba da kawo muku shiri na musamman na zauren VOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka gudana nan Washington DC. A yau gwamnan Niger zai amsa tambaya game da rashin zaman lafiya da jihar da ke addaba jiharsa. Bari mu juya ga gwamna Bago, ah, 'yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro to assalamu alaikum jihar niger tana da ita ne eh, ƙasa ta ko da jiha girman fili da ƙasa da daji a najeriya kuma jihar neja tana da boda da zanhara da kebbi da kaduna ta bangaren arewa saboda haka wa'annan 'yan ta'adda ɗin sun taho daga can wuraren niger suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyar duk a niger suke a nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba da yawa sosai in an koro su sukan zo su ɓoya cikin gajeji to sojojin najeriya suna ƙoƙari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan ah, boko haram da aisuwa suna cikin wannan dajin sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na najeriya da jami'ar tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajikan namu wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗanfi karfin gwamnati kamar ba gwamnati take da cikakken iko a kansu a babu wannan a naija mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yadda za zo a boye to saboda haka gwamnatin jihar neja ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna noma daji saboda mu samu mu mutanen mu mutanenmu inganci kuma mu samu mu abin yi saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure insha Allah wannan masifa ma da ake ciki ga baki ɗaya za samu waraka a cikin magana. Tun gwamnan jihar Niger kenan ke amsa tambaya a zauren BOA. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu tashar mu ta wato VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. yanzu anan nan washington dc agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar yanzu kuma sai shirin na gaba masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum sannunmu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa wanda a sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku inda a yau Yusuf Mustapha Batsari ne daga gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Nejan Najeriya zan gabatar muku da shirin. inda a shirin na wannan lokaci mun samu nasarar ziyartar garin Masamagu da ke yankin masarautar Kwantagura a karamar hukumar Magama ta jihar nijan domin jin asalin kafuwar garin da ma waɗanda suka kafa garin na Masamagu da a yanzu ya haura kimanin shekaru 200 da kafuwa. Malam Tahiru Muhammad kani ne ga sarkin Masamagu ya fara ne da bayyana muna asalin waɗanda suka kafa garin na Masamagu da masarakunan da suka mulki garin Masamagu tun daga kafuwarta har zuwa wannan lokaci. Tarihin garin musamagu ya samo asali ne gu ba sunan mutum ba ne ba sunan itace ba ne ba sunan wani dabba ba ne tsaunin gada kuke gani shine asalin gu. kuma gu wanda suka kawo gu sun zo ne da sunan yawon halbi da suka zo yawon halbi nan garin masamagu suka zauna suka ga ya dace suka ga wuri ya dace su zauna su kafa gari wurin to shine suka zauna wanda ya fara wanda ya kawo daga katsina ya hito yana yawan halbi sannan ya zo ya sauka a wurin mahoro to daga mahoro ya taso ya zo ya zauna nan a kwana a tashi sai abokin shi mai suna a kure ya biyo shi daga nan suka zauna suna nan su biyu suna shagalin su na halbi har inda suka shawara suka ga dace suka wuri to da suka zauna suka dubi wuri inda ya dace su zauna suka kawo ga wuri suka dan bukkan suka zauna kuma garin ya taso ya samo asali ne a an kawa shi ne tun shekarar 1700 da biyu shekaru kusa da kusa shekaru 200 da wani abu kenan to daga nan da suka zauna suna nan shi abokin nashi suka suka ga ya dace a samu shugaba to shine a kure aka bashi shine sarki na farko ga wanda ya fara zama sarki masungu Shi shine fara zama sarki na farko bayan a kure ya mutu wanda ya zo sarki na biyu shine kuka kuka shine zo ya yi sarauta na biyu a nan garin masungu to daga nan bayan kuka wanda ya zo sarki na uku wanda aka dauko daga garin lagan shi ma dan sarauta ne ana ce mashi jatau to daga nan bayan eh, jatau ya gama sarauta wanda ya zo ya biyo shi daga da sarauta shine shehu shehu shine sarauta na hudu bayan shehu ya kwashe tsawon shekaru yana sarauta daga nan sai wanda ya zo sarki na biyar shine guda shi ma guda ya kwashe tsawon zamani yana sarauta to wanda ya zo sarki na shida shine sula cigai sula cigai shine ya zo sarki na shida to bayan sarautan sula cigai ya <clears throat> ɗabi tsawon shi zamani yana sarautan shi sai sai sarki umaru an gane ku sarki umaru shi kuma shi ya samu shekaru ashirin da biya yana sarauta bayan ya samu wannan shekara wanda ya zo sarauta na takwas ah, tare da a ah, lokacin da aka yi yakin na gwamnati kenan shine gandu gandu yana sarauta aka zo tsaya da yakin na matsi an gane ku hmm. bayan an zo yakin na matsi ya wuce wanda ya zo sarauta na tara shine ganau ganau shine zo sarauta je sarki na tara an gane ku ya kwashe shekara daga 1950 yana nan mulki yana yana tsawon mulkin garin musangu an gane ku wanda ya zo sarki na goma shine kuri kuri shine sarauta na goma bayan shi sai sarki umaru sarki abubakar mahina kenan abubakar shine ne mahina abubakar ya hau sarauta ali ɗari tara da saba'in da hudu ya rasu bayan shekara 20 da wani abu yana sarauta ya rasu bayan rasuwan shi ya rasu ali ɗari tara da sittin ɗari tara da da shida ya rasu allah ya mashi rasuwa to bayan rasuwan shi sai kanin shi shi kuma ya hau sarauta shine muhammadu shi ma ya sarauta daga 1996 zuwa ya ko share shekara goma sha biyar shi ma yana sarauta muhammadu to daga nan bayan sarautar muhammadu sai sarki ibrahim bello shi ma ya kwashe tsawon shekaru shi ma yana sarauta a ibrahim bello bai watan shi biyu ne ba yana sarauta to daga nan sai shi wanga sarki ya yanga wa isufu Muhammadu wanda shi ne ke kan mulki yanzu ga sarakuna goma sha hudu daga kafuwan musamman To yanzu ka bayyana cewa tun farkon asali mafarauci ne ya zo daga katsina hmm. a asalin kafuwar wannan eh, eh. gari kenan na musamman hmm. To a iya cewa wasu kabilu ne mafi rinjaye ko mafi yawa a wannan waje. Na mugare Kan bari ne. Eh, yaya bayanin wanzuwarsu da kuma yawaitansu? to wanzuwarsu kaga duk kowane sarki ta na faɗa maka kowa na da zuri'an shi ka gane ku yanzu a yanzu haka ma zaure-zaure na sarauta muna ina ganin muna zaure kusan shida ne ko bakwai kaga dai shi zauren wanga sarki da ke sarauta yanzu sai zauren bello sai zauren ganau sai zauren jatau zaure hudu kenan ko to su ne asalin kafo musamman dukan mu duka zauren gada gani dukan mu abata ne ka gane ku duk asalin mu abata ne garin na musamman gudai gari ne da ya shahara a bangaren noma da kiwo da kuma kasuwanci tun daga iyaye da kakanni kamar kamar yadda dai Malam Attahiru Muhammad ya jaddada muna. To shi dai gu ba abin da suka suka dogara da shi daga noma sai kasuwanci shi baban gada na da nake faɗa maka abubakar wanda ya sarauta na bakwai ne ba babu irin kasuwancin da bai ba ya yi kasuwanci na goro daga kurmi ya ɗauko goro ya zo da shi nan in yi zo da shi nan zai ɗauke zai yi shanu kuma ya je da shi kurmi in yaji can ya sai zai sau goro ya dawo da shi har inda ya zo yana sana'an gyada ya dauki gyada daga nan zuwa Kano to kuma shi ma yayan ganawa haka ne wanda ke sarauta yanzu kuma amma dukansu da kake ganin su nan ba abin da suka dogara shi sai noma sai noma daga noma sai kiwo yanzu idan muka dauko ta bangaren fuskan ci gaba musamman na zamani da 'yan siyasa misali kan samar a ire-iren wayannan garuruka da suke da tarihi ya za ka bayyana ci gaban da aka samu ta fuskan siyasa alhamdulillah farko kaga tun farko 1976 musamman za a ɗauki yaro makaranta sai an kai shi bitu can shi zuwa yi karatu a shi shine aka samu cigaba gaba gina firamare nan garin masangu a ga wannan babban ci gaba ne ana nan tahiya ta tahi aka samu aka gina asibitin nan kaga wannan babban ci gaba ne ko ba shi ne ba kuma a cikin haka tahiya tana ta tahiya tana ta tahiya tana ta tahiya har muka samu ci gaba haka ba mu da in za a yi musallin juma'a sai an shiga mota an je bitu sai an je bitu sai an kashe kuɗin mota an je bitu ana na aka ba masallacin juma'a shekaru da dama suna yana nan kuma asalin masallacin juma'a yana da tarihi na gaske tun da marigayi muhammadu macido sai da ya taba sallah nan wani masallacin ya kuma samu wurin albarka har kuma ɗauko nashi gudunmuwa ya ce ga sadaka nashi wanda za a ci gaba da wannan aikin masallaci to kaga wannan ya duka ci gaba ne kaga ne ko mm. kuma sannan a cikin haka kaga yanzu cikin shekaran gana bana gashi mun samu ci gaba an samu dagaci musamman yanzu muna muna dagaci ne na farko shine dagaci na farko shi wanga sarki shine dagaci na farko daga fara mai martaba sarkin sudan to kamar da yadda wasu garurukan da ke da dimbin tarihi ake samun koma baya ta fuskan ilimi da hasken wutar lantarki da ma ruwan sha a wannan gari na musamman gu lamarin ba haka yake ba don kuwa malam atahiru ya tabbatar da cewa tsakaninsa da gwamnatin yankin sai son barka da fatan alkhairi a gaskiya ba mu fuskantar wani kalubale tsakaninmu da mutanen gari ko kuma da 'yan siyasa sai dai mu nemi zaman lafiya tsakaninmu da su ko ba gaskiya ba kuma addu'ar mu Allah ya kara mana zaman lafiya amma babu wani kalubalen ba kalubalen da muke fuskanta tsakaninmu da mu da su ko ba gaskiya ba in na ce maka ga wani kalubalen da ke tsakaninmu da su kaga na hudu abin da ba daidai ba ko ba shine ba to yanzu ina hasashen ka misali a ce shekara hamsin nan gaba ga wannan gari shekara hamsin nan gaba ba ni masu kai shekara hamsin shekara goma nan gaba a ce masan ta wuce wanga matsayin na daga ci yawwa yawwa yawwa ka gane ne Toma sauraro da kuma haka haƙa wa karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin Malam Attahiru Muhammad da ya bamu tarihin kafuwar garin Masamago da sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagora. Yusuf Mustapha Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da a gaida Yusuf Mustapha Batsari daga Landmark FM Kwantagora. Yanzu kuma lokacin da zan zaɓi lokacin daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel na karanto mana. To saƙonmu na farko a yau ya fara da sallama ya ce albarkacin ranar 'yan jarida ta duniya ina ta ɗaukacin 'yan jarida murna bikin wannan rana da fatan Allah ya kare su a duk inda suke. Amin. Sako daga Ralwani Ibrahim London Goba. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa a yau a mun waye gari gidan mai ɗaya ke da mai kuma lita ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari biyu. a gaskiya 'yan kwanakin nan mun ji a jikinmu sosai allah ya kyauta saƙo daga shehu adamar jau sai kuma saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga kwamarar ilyas yakubu ɗigawa daga jihar Bauchin najeriya mamba ƙungiyar murya matasan afirka tare da isa jikan mai saje turo da sunusu maɗaitai da magaran da hattaba mai kwamfuta mai yama da bulama shulum Gabala da kwamar Ibrahim lara gabta. suka ce biyu a hausa muna kira gwamnatin najeriya ya kamata ka gauta maganta matsalar rashin tsaro da ke ciwo al'ummar yankin arewacin najeriya tuwa kwarya da karshe muna fatan allah kamar zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu najeriya da ma ƙasashen mu na afirka baki daya amin summa amin saƙonmu na gaba cewa daga cikin yaudarar da aka yi al'ummar najeriya akwai batun cewa idan aka cire tallafin man fetur to za a daina karancin man kuma a kawo karshen dogayen layuka a gidajen man to sai dai kuma gashi yanzu matsalar karancin man a kullum ta azara take kuma a zahiri ba mu ga da matakan da gwamnati ke ɗauka ba na magance wannan matsalar muna kira kamfanin mai na kasa nnpc da yi duk mai yiwuwa wajen magance wannan matsala da neman tsaye da dukkan ayyukan a yankin arewacin najeriya sako daga Salihu Ƙaura na Moda. To abin da ya sauwa kenan ga saƙon da kuka aiko mana yanzu kuma sai shirin mana ƙarshe labarai a takaice. Dimbin fararen hula ne suka rika ihu suna janyo fastocin kamfen ɗin shugaban rikon ƙwaryar ƙasar Chadi janar Muhammad Idris Debi zuwa ƙasa. An watsar da fastocin kamfen ɗin Idris Debi ƙasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin ƙasar ɗin Jamaina da Mamdo birni na biyu mafi yawan jama'a a ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun shaida wa kafar labaran reuters cewa dakarun sojin rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a niger inda sojojin amurka ke zaune wani lamari da ke biyo bayan ƙudurin gwamnatin sojin Nijar na korar dakarun Amurka daga ƙasar. Sojojin da ke mulki a kasar ta Nijar da ke yankin yammacin Afirka sun buƙaci Amurka da ta janye dakarunta su kusan dubu guda daga ƙasar. kasar da kafin juyin mulkin na bara ta kasance babbar abokiyar aiki ga Washington a fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane suka kuma ɗaiɗaita wasu miliyoyi. Da yake magana wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da bai yarda a bayyana shi ba. Ya ya ce dakarun na rasha ba su rabu dakarun amurka ba amma suna amfani ne da wani bangare na daban a sansanin sojin saman mai lamba 101 da ke daura da babban filin jirgin sama na diori hamani da ke yamai babban birnin kasar. adadin mutane da suka rasa rayukansu musabbabin masifar ambaliyar ruwa da ta afka kasar kenya a cikin wato tun cikin watan maris zuwa yanzu ya zarta ɗari biyu cewar ministan harkokin cikin gidan kasar a yau juma'a a daidai lokacin da wata mahaukaciyar iskar ruwan ke nausawa zuwa yankin kogin tanzania mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin afirka ya haifar da ambaliya da zaftarewar kasa lamarin da ya lalata amfanin gona ya lakuma gidaje tare da ɗaiɗaita dubban mutane mutane. To madalla masu raro da haka ne kashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin mu na daddar karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai karfe takwas da rabi a agogon GMT da Ghana. Yanzu kan amadadin hawa sharwar taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Leslie Gresham wadda ta tare da sauti har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumal ke cewa kar a yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi. assalamu alaikum